Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna zamantakewa, wanda Momin Siyama ta rubuta muku shi, wanda yake zuwar muku daga tashar kundin Hausa Novels, ta da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Iftal ta rufe baki tamkar yana kallonta a zahiri. Daga bisani da ta ji yana ƙoƙarin sake magana ta tare shi da hanzari. A'a ba wannan ba ne. Dama a gida ne suka gano ina tsayawa a hanya. Ba wai ganin mu suka yi ba. Sun ce dai lokacin da nake dawowa a baya ya sauya da na yanzu. Har yaya Muhammad ma ya ce zai bi sahuna a Islamiyya. Shi ne na ce zan gaya maka saboda mu samu wata mafitar. Ni na fi son ma a fara tambayar malam ɗin. Ni ma ba na son tsayawar da muke a hanya. Ma'aruf ya ɗiye wani abu maƙwallonsa na kai kawo. Bayan ya sauke numfashi ya ce, Kar ki damu Zainab zan daure har zuwa sati mai kamawa, wanda a ciki dadi zai dawo tun daga waya nan sai mu dinga maganar mu a ciki. Ba na son duk wani abu da zai ɗaga miki hankali. Damuwarki ta ce idan kuma muka jure ribar mu na gaba kuma. yanzu kana nufin ba za mu ƙara ganin juna ba kenan har sai dadi ya dawo magana ta ce mata ba tare da ta shirya furtawa a zahiri ba ma'arufe murmushi zuciyarsa fal da farin ciki yadda ya samu nasarar jefa ƙwallo a raga ba tare da ya sha gumurtsin da ya yi zato ba haba daisy wane mutum in ji mutuwa ai za mu dinga ganin juna kulle yau mai hirar ce dai za mu haƙura ma dinga yi a waya kamar yadda na faɗa miki Duk da ta ɗan ji kunya amma soyayyarsa ke jagorantar ta duk wani lamarinta tana kuma ƙare mata duk wani daɗi ya kama ta saboda kallon Ma'aruf kaɗai ya ishe ta da wama cikin duk wani farin cikin rayuwa. Ma'aruf ya ci gaba da yaƙar zuciyar Iftal da kalamansa waɗanda suke tasiri a zuciyar ta fiye da rayuwar da ta gina a cikinta. Ba tare da sun ankare ba har kusan ƙarfe biyu saura na dare. ba don ma'aruf ya gaji da tsara ta ba idan ya bar ta ta rintsa Allah ya kimtsa masa tsananin tausayinta ki yi baccin ki Zainab kada rashin bacci ya haifar miki da matsala ni na riga na saba kuma idan na ce zan amayar miki da abin da ke zuciyata sai mu kwana a nan ban gaji ba kuma ban gama ba ko iya haka na tsaya na san kin gamsu da matsayinki a zuciyata fata na kawai ki ƙara yarda da kasancewa da ni da gaske nake son ki Zainab kuma ki ƙara damƙe ta zan ware duk wani kwanci akan na mallake ki ta haka ne za ki san tekun matsayinki a gare ni ki kuma sa a ranki ni ne kaɗai mai miki so sama da kowa a duniya idan har kina son na ƙara yarda da san da kike yi min to ki zama mai jin magana ta wannan kaɗai ya ishe ni farin ciki da alfahari da ke tun daga zuciyarta har bakinta ta ƙara amincewa da ma'aruf Hakan ya sanya ta mutuwar jiki cikin dauriya idanunta farkwalla ta ce, Na yarda da kai na kuma amince da kai, duk rintsi duwiya ba zan bar ka. Zan kuma yi yaƙi da duk wani abu da yake shirin yaƙar mu kafin ma ya yaƙe mu. Yau wasu yaka nake ƙara son ki mu kwana lafiya ki yi bacci mai daɗi. I really love you forever. Wata munafukar kunya ta kama ta da ƙyar ta ce ni ma ina son. Sai da safe. Tsawon rayuwarta ta 'yan matanci ba ta taɓa bacci mai cike da kwanciyar hankali ba irin na daren. Tana kuma cike da godewa Allah wanda ya yi silar kulla alakarta da ma'aruf. Saboda tsabar sakin baki ko sallar asuba ba ta tashi ta yi ba. Bata ma san lokacin ba har sai da Hajiya ta leko ɗakin bayan ta lura bata fito ba. Da yake tana yawan tsayuwar dare kuma takan yi tazarce ne har asubahi. A firgice ta farka bayan da ta sautin Hajiya cikin nan nauyin baccinta da magagi ta buɗe idanunta. Lafiya kike kuwa Iftal? Ko kina fashin sallah ne? Iftal ta miƙe zaune kanta na ɗan sarawa saboda baccin bai ishe ta ba da kyar ta fara faɗin. Alhamdulillahi lazi a hayana ba adama amat wa ilaihin nushur. A da ta shi daga bacci sannan ta duba dubatiya sosai, makara ne kaina ke ciwo. Ayya Allah ya kawo sauki. Ai gwara ki sallah watakila ma sai ki samu afuwar. Ni fa in ce lafiya kuwa Amma fa kwanan nan na ga ba rabo da cewa duk da kun je kemis ba ki samu afuwa ba. Ai gwaran mu je asibiti ya fi zama da cewa wata ko malaria ce ko typhoid. Iftiyahu ta miƙe ta fita a zuciyarta tana faɗin hmm babu wata malaria ko typhoid da ya wuce soyayyar da nake ciki. Bayan ta da sallah ta koma kan katifarta, littafin azkar ta ɗauka tana dubawa mai suna Awidul Musaffar Muktaru. wanda yake ɗauke da addu'o'in tsayi daga sharrin duk wani shaiɗanin mutum da aljan har da dabbobi. Lokacin da gari ya waye ta fita tsakar gida kamar kullum ta ɗauki tsintsiya za ta fara shara. Hajiya ta leƙo ta tagar ɗakin da tana faɗi. Ke da kanki ke ciwo ai na yi zaton makokin koma bacci ne ki bar sharan nan har da wanke-wanken da sanwar ai komai ɗan lafiya ne. Abin da April ke so kenan domin ta samu damar tunanin ma'aruf da kalamansa masu wuyar mantuwa a zuciya. Bayan sallar isha'i malam na cin abincin dare wani yaro ya shigo ya ce ana sallama da malam. Yana kai lomar tuwon dawa da miyar kuka tare da man shanu game da ƙashi da naman ƙaramin dabba. Da yake iyalansa sun san baya ƙasa a gwiwa idan an yi sallama da shi, gwaggwace ta ce, ka ce yana zuwa, saboda sanin haƙƙin ɗan adam da kuma rashin sanin uzurinsa. ya sa shi miƙewa ba tare da ya kammala ci ba. Yana duban matan nasa ya ce bari na je kada bawan Allah ya ta jira na, Allah dai ya sa alkhairi ne. Hajiya da gogo suka ce amin malam. Bayan ya fita ne ya yi tozali da mai kiran yana tsugunna a gefen gidan. Ganin fitowar malam ya sa shi faɗin, Salamu alaikum barka da fitowa malam. Wa alaikas salam sani da zuwa. Yawwa malam ina yi ni ya ɗalibai. Alhamdulillah tashi mana na ganka a tsugunne. babu komai malam nan ma ya wadatar cikin yabawa da tarbiyarsa malam ya ce yaro daga ina ban waye da kai ba ya ɗan jinjina kai yana faɗin ba za ka gane ni ba malam sunana ammar yaya ne ga sadiya umar faruk kawa ga zainab wadda ta samu halartar bikin yayar sadiya wannan asabar ɗin da ta wuce ayya na fahimta saboda ta tambaye ni halartar bikin Iyayenta mata suka roƙe ni akan na barsa saboda sun yaba sosai akan tarbiyyar Sadiya. Ina fatan dai ba wani abin Zainab ta yi ba a wajen bikin ko? Cikin azama amma ya girgiza kai yana faɗin ko ɗaya malam na yi maka kwatance ne saboda gina harsashin zancen. Ya yi shiru saboda kwarjini da haifar malam ɗin. Malam ya yi murmushi yana faɗin malam Ammar ga shimfiɗa a zauren gida. Dabda magariba wasu baƙi suka tashi daga kanta. ai maganar zaune ta fita tsaye ko in ce ta fita tsugunnan amma ya miƙe cikin ladabi da neman shiga a wajen malam malam na gaba yana biye da shi suka shiga cikin zauren malam ya ce bismillah malam ammar ammar ya ji daɗin karramawar malam yana kuma jin a ransa zai samu shiga cikin girmamawa ya ce dama na ga zainab ne a gidanmu cikin kamala hakan ya sanya na kwaɗaita akan neman aurenta bayan na tambayi ƙawarta sadi sai ita kuma ta tambaye ta akan ina so na zo mu gaisa a nan ne take shaidawa Sadiya ba ta fitowa ba bisa umarninka ba. Duk da har nan ɗin muka zo da Sadiyan wannan ya ƙara min ƙwarin gwiwa a kan na da da kuma dama haka lamarin yake a musulunci. Kuma iyayena ma sun ƙarfafe ni akan neman ta bisa yabawa da tarbiyyar ta ta gina a kai, musamman yadda Sadiya take ba da labarinta a cikin gidan. Wannan ne yasa ban yi ƙasa a gwiwa ba na taho domin neman izini a wajenka. Idan Allah ya samu daidaita da ita, falillahi alhamdu. Malam zuciyarsa ta cika da farin ciki babu ko shakka Allah ya amsa addu'arsa, saboda baya ko shakka daga ganin kura za ta ci nama. Yanayin nutsuwa da kamala Ammar ta isa bayyana kowane ne shi, amma duk da haka, Malam ya ce, To Malam Ammar na ji abin da yake dawa da kai, Amma a takaice ina son sanin iyayenka da unguwarku da ma kai kanka. Ka san addini ya wajabta bincike akan aure lokacin da aka zo nema. Idanun malam akan Ammar yana ƙara nazartarsa. Ammar ya ƙara tankwashe kafa cike da zumuɗi yana faɗa muna zaune ne a New GRA kan layin jeka da fari gida mai lamba 001. Mahaifinmu Alhaji Umar Faruk tsohon ma'aikacin banki ne bai jima da ritaya ba. Yakan taɓa harkar kasuwanci a yanzu haka yana da gidajen mai na ƙashin kansa, kuma ita ce sana'ar da yake yi a halin yanzu. Mata huɗu ne a gidanmu kowace da nata yaran mun kai mu talatin da takwas har da matattu. Ni kuma ɗalibi ne da na gama karatu a kan addinin Musulunci a ƙasar Sudan har zuwa yanzu ban soma aiki ba. Amma ina riƙe da wani sashi na gidan man mahaifinmu, ni ne na biyar a cikin 'ya'yan babanmu maza. Dangin mahaifiyata suna nan a wajen gidan sarkin Gombe. Yayin da mahaifina ya zama haifaffen bayan General Hospital, danginsa fitattu ne idan aka je unguwar ina fatan wannan bayanin ya gamsar da kai. Idan kuma da buƙatar na fara turo manya to a shirye nake ko kuma idan da wata tambaya ina tsumayi. Malam ya jinjina kai ya gamsu da bayanin Ammar wanda babu ko tantama da akwai ƙamshin gaskiya a cikinsu Ya duba Ammar da fara'a ya ce, Na ji bayaninka kuma na ga sai dai ban ji iya karatunka a ilimin addininmu ba, ko zan iya sani? Ammar ya yi murmushi ya ce tuba nake malam na sha'afa, ƙwarai ina da haddar Alkur'ani mai girma da fikihu da tauhidi tare da hadisan ma'aiki daidai gwargwado, kuma har yanzu ni ɗalibi ne. Masha Allahu ai tun daga fuskarka na lura da alamun ka kwankwaɗi zaƙin ilimin Allah. Allah ya ƙara taimako amin. Ka je ka ɗan jira ni zuwa gata insha Allahu sai ka dawo. Ammar ya sake sunawa yana faɗin na gode malam Allah ya ƙara girma da yarwar lafiya tare da tsawon rai mai amfani. Amin Ammar Allah ya tabbatar mana da alkhairi amin. Zan wuce malam sai rana idan mai duka ya kai mu a gaida min da iyayen nawa. Malam ya ce Allah ya tsare za su ji da yardar Allah. Ko da malam ya shiga bai nuna musu komai ba ya dai mika sakon gaisuwar ba tare da ya yi bayani ba. Washe gari ya sami yardaddun ɗalibansa da ya tura shi unguwarsa Ammar, ɗaya ta mahaifansa ɗaya kuma ɓangaren mahaifiyarsa. Da dare bayan sun zauna karatu kowanne ya zo masa da nasa sakamakon binciken. A washe gari sai ya sake tura su amma inda mutum ya je jiya to ba nan zai je ba. Haka suka yi musayar har yini uku, ya tattara duk bayanan ya adana su. zuwar Ammar kawai yake jira. Da daddare da wuri Ammar ya zo da yake malam ya san da zuwan nasa. A sauran gidan ya same shi a lokacin ba su shiga makaranta ba da suke da daddare saboda ba da wuri suke zama ba. Ammar ya shiga da sallama bayan malam ya bashi izini. A cikin girmamawa ya ce, Barka da dare malam ya aka ji da mu da mutanen gida. Duk lafiya malam Ammar ya ƙoƙari da manyan suna lafiya alhamdulillah. Amma ya yi shiru zuciyarsa na harbawa da tsoron abin da zai ji daga malam. Sai dai sakin fuska da jiki yana sa shi zaton alamun nasara. To bisa bincike da na yi na gamsu da kai a matsayin mai neman auren iyata Sai dai ban wani amince da hirar dare ba kuma duk inda kuka tattauna sau biyu zuwa uku ina son ka gabatar min da manyanka. Alhamis ko Juma'a sai ka zaɓa. Saboda sauran ranakun tana zuwa Islamiyya kuma nima na baka aikin bincike game da mu da ɗabi'unmu daga cikin unguwar nan ma har zuwa ƙauyenmu. Amma da sake ajiyar zuciya har malam ya dube shi yana faɗi lafiya dai amma cikin borin kunya ya ce babu komai malam dama. Malam ya murmushi kawai kafin ya ce yanzu ce za ka zaɓa ka zo domin ta san da zuwan naka. Amma ya yi zurf ya ce alhamis ɗin ya yi. Malam ya yi murmushi har haƙoransa suka bayyana ya ce to Allah ya kai mu. Ai da Alhamis ɗin ma muke magana duka ma sauran kwana uku. Allah dai ya tabbatar da alkhairi sai a kula sosai. Ka san yarinya ce kuma ba ta taɓa zance da wani ba. Ka kuma yaƙuri da ƙuruciyarta duk da dai na san Zainab ko da yake bari na yi shiru kada na zama ɗan magoyi. Suka yi dariya gaba ɗaya amma ya miƙe yana godiya ga malam bisa halin girma da karamci da ya gwada masa. Malam ya yi masa tattaki, san bai ma san a mota ya zo ba. Sai da ya ga yana shirin buɗewa ya ce a sauka lafiya a kuma gaida manya. Ammar ya ce Allah ya sa za su ji. Ammar ya tafi ransa fes ya gauta Alhamis. Zainab da lamarinta sun cika shi matuƙa. Zuciyarsa cike da godiya ga Allah da ya samu damar da waninsa bai samu ba a wajen malam. Wane ne Malam Ali? Malam Ali ɗan asalin garin Gombe a cikin wani ƙauye mai suna Barke. Neman ilimi ne ya silar rayuwa a cikin birni. Mutum ne mai dattako da karamci. Ya gina kyakkyawar mu'amala tsakanin iyalansa har suka zamo tamkar ciki ɗaya. Kusan ba shi da kowa daga cikin danginsa wanda yake a birni sai a can marke. Hajiya Asma'u ita ce matarsa wadda ya aura a farko. Allah ya haɗa su da dalilin malaminsa wadda ta zamo ɗiya ga maƙwabcin malaminsa. Gaba ɗaya ita 'yar birni ce. Sun yi aure da malam sama da shekara talatin amma ba su samu haihuwa da wuri ba. Tana da 'ya'ya uku duka maza, Muhammad da Ishaq sai Mudassir, wanda yake auta. Ta auri Malam tun suna yawon haya har Allah ya bashi nasa gidan na kansa. Malam ya auri Gwaggo wato Halima a lokacin da Hajiya ke da 'ya'ya biyu. 'Yar asalin Fulani ce masu tashi kafin daga bisani su zauna a wani gari Sharhori. Sun haɗu ko an ba shi ita a dalilin zuwan malam garin koyar da karatun addini da masanantar da makuzawa. Mahaifinta ne ya bai wa malam tun kafin ya ganta, sakamakon yadda yake sha'awar karatun addini. Malam ya amincewa wa ta musamman da ya ganta mai alkunya da tarbiyya. Ga wani kyau mai fisgar hankali da ƙuruciya kamar Hajiya, ita ma ba ta samu haihuwa da wuri ba. Har Allah ya baiwa Hajiya cikin Mudassir bayan Hajiyar ta haihu ne Gwaggo ta yi carab da mudasir har zuwa lokacin da aka yaye shi ya koma gurin Gwaggo gaba ɗaya. Daga bisani ma ya manci yajiyar ce ta haife shi. Kamar yadda malam ya umarce su da haɗin kai da zaman lafiya, hakan suke gudanar da rayuwarsu. Gwaggo na baiwa jiya girma ita ma ba bata taɓa nuna gwaggo komai ba. Bayan wani lokaci gwaggo ta haifi Ahmad ita ma jiya ta karɓe ragamarsa har zuwa lokacin da aka yaye shi. Sai bayan shekara biyar sanan gwaggo ta sake haihuwar Iftial, wadda malam ya sanya mata sunan mahaifiyarsa wato Zainab. Rayuwar su gwanin sha'awa, Hajiya ta sake karɓe Iftial komai ita ke yi mata. A haka suka tashi ba tare da wani bambanci ba sai da suka yi girma ne sannan suka gano mahaifansu. Malam yana fifita Iftial saboda sunan mahaifiyarsa. kuma yana da son iya mace musamman saboda goma shin da ke cikin tarbiyyarta da ta. har zuwa gidan aurenta. Kamar da malam yana iya hawa kan kowa amma ban da ita, wannan ya sanya ko wani abin su ya so sai su tura ta wajensa. Shakuwa mai tsanani ce a tsakaninta da mudarsu wadda take kira da yaya mudar. Muhammad da Isaac tare da Ahmad duk suna harkar kasuwanci bayan da suka samu karatun sakandare da ƙya suka yi difloma, saboda sun ƙwalla fure a harkar fata. wanda asalin malam ne ya fara yi. Shi kuma Mudassir ɗan boko ne lamba ɗaya yana karatu a ABU Zaria yana gab da haɗa digirinsa. Malam ya zama mai tsananin sa ido akan kan hakan ya sa ta gina a cikin tarbiyya a bar sha'awa da kwaikwayo ga sauran mutane. Wannan ya sa take da kama duk wani namiji da aka gansu ko ta yi masa magana Lallai a tsakanin 'yan uwanta ne ko daga ɓangaren gwaggo ko ko kuma a can ƙauyen su marke. Za mu koma cikin labarin. Ranar Alhamis kafin Mayan ya fita kasuwa ya kira Iftihar ɗakinsa. Ga hajiya da gwaggo ya ce, Zainab wani bawan Allah ne ya zo akan yana neman izini zai zo ku gaisa. Na fara bincike a kansa kuma na gamsu da yadda sakamakon binciken ya zo min. Idan kika gan shi ke ma za ki gode wa Allah saboda haka ki shirya yau zai zo da yamma ki ƙara kula da kanki bana son shirme da shashanci yadda yake yabanki da tarbiyyar ki to ki ƙara akan na dama ban baki dama bane saboda tara maza barkatai amma yanzu da kike kaf da gama karatunki kin ga kenan. da kin gasa sai aure Allah ya tabbatar da alheri yau saura fefa nawa ku gama ne Ibtihal ta shiga faɗuwar gaba bakinta na rawa ta ce saura guda shida mu gama. Dan ma da rata ne tsakani ai da tuni mun gama. Malam ya ce to Allah ya bada sa'a. Hajiya da Goggo suka ce amin. Iftihar ta shige ɗaki sai da ta rufu da barko sannan ta fara neman layin ma'ar. Ta hagu ta tambaye shi saboda ita dai bai sanar da ita ba. Haka ta dinga kira amma wayar a kashe. Haka ta haƙura. Can bayan ta yi zurfi a tunani ta tuna ai ya ce mata a cikin sati mai kamawa dadi zai dawo. Wannan tunanin ya gamsar da ita nan da nan ta saki jikinta, yayin da wani kuzari ya taso mata, wani nishaɗi na fuskarta. Har sajiya suka fahimta tana cikin walwala. Tun kafin la'asar ta shiga kalelaye jiki saboda ita dai babu wanda ta sanarwa da ra'ayin malam, sai ma'aruf. Kafin ƙarfe hudu da rabi ta tsantsara a duk da tana jin kunyar sajiya amma ta ma dole ta nuna ma ma'aruf ta yi farin ciki da zuwansa zance na farko. cikin tarihin rayuwarsu wadda mahaifinta ya ba ta dama. Lokacin da yaron da Ammar ya aiko ya fita da ƙyar ta ɗan iya jinkiri har Hajiya ta ce, Iftihal, bawan Allah fana na ki, san ba su san hatta takalminta na kafarta ba saboda zumuɗi. Dam, daram, dam, zuciyarta ta amsa ba don taimakon Allah ba da babu abin da zai sanya ta zubewa a wajen. Amma na tsaye a sauran sanye da dakakke shadda wanda kyanta ya isa ya nuna ƙimarta. Koriya shar ta sha aikin hannu, hula da hula da takalmin ƙafarsa ruwan zaren da aka ƙawata ɗinkin shaddar. Ƙamshinsa ne ya cika sauran kamar an yi barin turare. Da ƙayataccen murmushi ya tare ta da faɗin barka da fitowa tauraruwar wannan zamanin. Ina fatan na same ki lafiya. Wani irin tashin hankali ne da fargaba suka yi mata rubdugu. har ta gaza yin komai duk wani zaren lissafin ta ya kunce jinjina kai da cizon labba kawai take da za ta iya da babu abin da zai hana damkar makogaransa da zai daina shakar iska da tafi da ta fi kowa farin ciki da kwanciyar hankali ta dube shi da kyar duba na ƙadangaren bakin tulu wanda barinsa asarar ruwa a kar tulu ba tare da ta san me take yi ba sai kawai hawaye suka cika tab a idanunta Amma ya shiga dubanta da mamakin yadda ta sauya daga ganinsa, duk kuma da uwar kwalliya da fara'ar da ta fito da ita. Ya dan shanye damuwar da yayi game da wani kallo mai cike da tsana da Ya dan shanye damuwar da yayi game da wani kallo mai cike da tsana da take binsa da shi, in dai ba kuskuren gani ko fahimta yayi ba. Ya daure ya ce, Yaya dai? Malama Zainab, na ga kamar baki ji ji daɗin na ba, alhali na nemi izini wajen malam kamar da kika sanar da ni. Idanunsa akan da cike da rudani domin zuciyarsa ta fara rawa ya ga samu ga rashi na tunkararsa. Zainab ta watsa masa wani kallo da ƙyar ta danne damuwar da ta ce, Ina yini ya sadiya? Cikin hansar ya kore damuwarsa da faɗin lafiya kalau duk suna gaishe ki da kyau, musamman ma hajiyarmu. Maimakon ta ji daɗi a ranta sai wani haushi ma ya ci gaba da taso zargin sadiya ce ta kulla wannan kullalliyar ya cika mata zuci har take ganin wannan dalilin ne sadiya ta kafe lallai sai ta ziyarci bikin shine kuma abin da ya sanya shine kuma abin da ya sanya hajiya da yan uwansu kamar su lashe ta take a nan ta tashi shakuwarsu da sadiya da kyar ta sake faɗa ina amsawa kuma na gode sai dai gashi kuma ka zo ina cikin usuri dan allah ka yi haƙuri Ta juya da niyyar komawa cikin gidan cikin hanzari Ammar ya ce, Haba Zainab, ai tun da na nemi izini na samu ya kamata ki tsaya ki saurare ni. Ki sani, na kamu da son gitar ranar da na fara ganin ki a gidanmu. A yanzu iyayena da 'yan uwa sun goya min baya akan na ci gaba da neman aurenki. Aure nake so za mu yi a matsayin kanwata na ɗauke ki. Babu batun wasa ko yaudara. Yanayinki da tarbiyyarki su suka ja jagorancin so da ƙaunarki a zuciya. Ina son ki Zainab so wanda ba zai misaltu ba. Ki bani haɗin kai da goyon baya yadda za mu tsara soyayya. Iftial ta ƙara fusata da kalamai. Sai wani irin huci take yi tamkar ta mangare shi saboda haushi. Tunanin yadda za ta samu dabara a wajen malam kawai take yi. Bayan ta yi wa Ammar da tsarabar da ya zo da ita gare ta ɗiban karan mahaukaciya, ta kwana sai da sanin halin malam. musamman yadda Ammar yake ustaz kanwarsu za ta fi jika ta haɗiye wani abu mukut kafin ta ce gashi kuma kama kara, na riga na mika duk soyayya ta ga waninka ina fatan za ka dangana tare da taya ni da addu'a samun cikar burin zuciya kuma da a ce so ɗin ana iya gasa shi da na ɗan kutsura maka daga cikin wanda nake masa ko don darajar ƙawancenmu da sadiya Ammar ya yi tsaro. mamaki ya gama kulle masa duk wani azanci da ya yi wa tsarabarsa domin ya sami ketawa birnin zuciyarta ba tare da ya ankare ba, ya wa sautin da tana faɗin, na barka lafiya. Ibtiyal ta shige gidan ta bar shi rike da bai samu ta cewa ba da ƙyar ta yi hanzarin sai ta nutsuwarta. Ba ta son sajiya su ramfota, tana murmushin yaƙe ta shiga da sallamarta. Hajiya ta amsa idanunta akan da ta ce, yaya dai? har kun gama gaisawar iya jiya da yake shi ma a hanya ya au Allah sarki hajiyan ta faɗa a takaice da yake lokacin gwagwa tana ɗaki Iftial na shiga ɗaki ta kunna rediyo sannan ta kwanta a kan katifarta ta rufe a cikin bargo ta fara neman layin ma'aruf zuciyarta na harbawa tana so ta sanar da shi abin da ke faruwa ga mamakin ta bugu ɗaya ta shiga ya ɗauka a hanzarce Murya tana kyarma ta kwashe komai ta gaya masa a rikice da tashin hankali ya ce, Gaskiya wannan mutumin ya kwafsa mana, ba ƙaramin ta'addanci ya yi wa mu ba. Tun da haka lamarin ya juya ni dadi zan turo, ko da yake ma a daren nan zan zo da kaina, saboda dadi ma a daren nan zai taso, a gobe kuma ya zo gun ma. Tun da dai ni kike so kuma ni ma aure ne a gabana, ai za mu yi nasara. Ko masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels tare da ni Maman Al'amin. Ku danna subscribe domin ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels. Kundin Hausa Novels taku ce.